a gidan raya al'adu na ƙasar amerika ne da ke babban birnin yamai aka gudanar da biki na mika kyaututtukan yabo ga 'yan jaridu da suka yi ƙoƙari a gidauniyar nan ta maryama keta da ƙungiyar apac take tsarawa kowata shekara albarkacin ranar 'yancin 'yan jaridu ta ƙasar jamhuriyar niger da ake sallata ta kowace ranar 30 ga watan nuwamba na kowata shekara zara bukar 'yar jarida ce a gidan radiyo da talabijin na gaskiya a da ke birnin da magara ita ce aka zaɓa a matsayin gwarzuwa ta shekara ta 2022 ta koya zara bukar ta ji da wannan nasara da ta samu na ji daɗin shi sosai saboda abu ne wanda dama a rayuwata a matsayina na yar jarida ina matukar burin in ga cewa yau na ci free special Maryam Keta saboda yana da matukar muhimmanci a rayuwata a make ce a aiki na na yan jarida cikin aiki na na yan jarida yau a ce na ci wannan wannan gasa ba karamin abin horin ciki bane ba a gare ni ko menene yasa zara bukar shirya wannan rahoto game da shaye-shaye ga ɗiya mata har ma ya kai ta ga samun wannan nasara. A cikin garin da magaran ko in ce cikin jihar da magaran a 'yan shekarun da suka gabata ana yawan samun shaye-shaye irin wannan 'yan mata suna yawan sa kansu cikin wannan hali na asha. na yawan shan shaye-shaye kwaya iri-iri kowanne sha suke yi kuma abin takaici ne eh, shi wannan kwaya-kwaya da wannan 'yan mata da suke yawan shan kwaya yawancinsu duka 'yan makaranta ne 'yan lakwal ne kenan kun gani yadda suke gurɓanar suke gurɓanar da rayuwarsu fala don ka shi ne matsalar da ya sa to ko akwai wasu kalubale da ta fuskanta game da hada wannan rahoto gaskiya matsaloli ba a rasa matsalolin da zan ce na fuskanta shine wajen samun labari cikakkun labari musamman ma daga kotekin eh, magabata da kuma su da kansu 'yan matan da na samu na yi ma na tambaya saboda 'yan matan nan gabaki ɗaya kiyawa suka yi da ket da ket da ket sai da na ba hanyoyi iri iri dan saboda in ga surtu ma wa'anda suka san su na bi na samu na eh, na yi kwamfankar insu suka ba ni dama in zo mu tattauna da su kuma eh, inda suka ce ma dole dole sai dai nan zan tattauna da su cikin wani club ne donc suka bani rendez-vous dans le reportage je fais ka cikin reportage na gai wajen karhe tara suka ce in haɗu da su cikin wani club a nan tara na dare a lokacin da na hadu da su kuma ba tare da kamera ba ko in ba na tai da zoom ina na kunna ne a rasire wannan nasara dai da zara bukar da shafi'i abdulkadiri suka samu game da gasa ta 'yan jaridu na kasar jamhuriyar niger da zauren 'yan jaridu na kasar niger in suka shirya da kuma a pak da ita kanta unicef ba ƙaramin nasara ba ce ba da za ta iya ɗaga tutal gidan radio da talabijin na gaskiya amma ga 'yan jaridu na jihar da magaram a idan duniya